daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu a afirka na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan za ku iya sauraron mu a koda shi kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin wannan shiri. Inda za ku ji inda aka kwana dangane da yunkurin da ma'aikatan kananan hukumomin Najeriya ke yi domin ganin an ba su ikon cin gashin kansu. Kamar yadda muka samu nasarar National Assembly suka yi fasin wannan bil namu shine muka zo muke bin state by state muna neman alfarma ga su 'yan majalisu su taimake mu su samun hannu 'yan majalisun jiha kenan sannan muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda saliu garba zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Akasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ruwa kamar da bakin kwarya na nan tafi sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna harkin habi wadda ta yankunan gabar teku ana can ana ta gudanar da ayyukan ceto da dama da suka hada da jiragen sama masu saukar ungulu da kwale-kwale wasu masu aikin ceton ma da kafa suke fadawa cikin ambaliyar ruwan domin su ceto mutane masu aikin sa kai sun bi sahun ma'aikatan agaji na gaggawa da 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya wajen gudanar da wannan aiki bugu da ƙari kuma an baiwa jami'an tsaron national guard umarnin su ɗauki dukkan matakan da suka wato dace don ceto mutane da wato kare lafiyar jama'a a wani irin aikin ceto mai kama da abin da ya faru din nan bayan mahaukaciyar guguwar nan ta hurricane katrina wadda ta yi kace-kace da new orleans a shekaru sha biyu da suka gabata jirage masu saukar ungulu sun daura da titunan da ke malale da ruwa wasu mutanen sun yi ta kokarin tserewa ta kwale-kwale da kuma balambalan mai daukar mutane akalla mutane biyu sun mutu ya zuwa yanzu amma ana ganin adadin mace-macen zai karu shugaban amurka donald trump zai kai ziyara a yankunan da abin ya shafa gobe talata to amma fa sai idan zuwan nasa ba zai kawo cikas ga ayyukan ceto ba a cewar jami'an fadar white house wani dan kuna bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin afghanistan jiya lahadi ya halaka mutane akalla sha uku banda wasu da dama da suka jikata harin wanda aka kai a gundumar nawa da ke lardin helman an auna shi ne kan wata tawagar soji a cewar wasu jami'an yankin akasarin waɗanda abin ya ritsa da su sojojin afghanistan ne da wasu 'yan sanda ƙungiyar taliban da ya tuni eh, da ke shiyar afghanistan ta ɗauki alhakin kai wannan hari a wani al'amari kuma na daban a jiya lahadi an kashe wasu 'yan sanda biyu ciki har da shugaban 'yan sandan gunduma a lardin yammacin nimros bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan tawagar su a cewar wani jami'in lardin babu wanda da ya ɗauki alhakin wannan harin halin da ake ciki kuma sojojin amurka da ke afghanistan sun sake shan alwashin fatattakar isis daga kasar abinda wani babban kwamandan sojin amurka ya faɗa wa muryar amurka kenan za mu iya yin galabar kuma lallai nan gaba za mu yi galaba akan isis kamar yadda general john nicholson kwamandan sojojin amurka da nato a afghanistan ya faɗa wa sashen afghanistan na muryar amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sojojin labanan sun ce sun samu wasu gawarwakin waɗanda suke kyautata zaton wasu sojoji ne da 'yan isis suka kama shekaru uku da suka gabata a kusa da kan iyakar siriya wannan sanarwar ta zo ne bayan da sojojin na labanan suka bayar da sanarwa ta wato ta gaban kai ta tsagaita wuta a yakin da suke yi da isis a kan iyakar siriyar wata sanarwar da ta fito daga sojojin jiya lahadi ta ce tsagaita wuta wato za ta fara aiki ne da karfe 4 agogon utc saboda a samu lokacin tattaunawa kan makomar sojojin labanan din tara da aka kama a watan agustan shekara ta 2014 kungiyar mayakan hezbollah da ke labanan da sojojin syria da ke yakar isis a yankin su ma sun yi shelar tsagaita wutar an kama sojojin lebanon da kuma 'yan sanda 30 bayan da mayakan isis suka kwace iko da garin arsal na kan iyakar lebanon shekaru uku da suka gabata isis ta kashe hudu daga cikinsu na biyar kuma ya mutu saboda raunin da ya ji a yayin da kuma aka saki 16 a wata musanyar fursuna da aka yi a watan disamban shekara ta da 2015 wata kotu a kasar guatemala ta dakatar da umarnin shugaban wannan kasa ta yankin tsakiyar nahiyar amurka na korar shugaban wata hukumar ɗinkin duniya ta yaƙi da cin hanci da rashawa wadda ke binciken yadda kwamitin yaƙin neman zabensa ke samun kuɗaɗen gudanarwa kotun kundin tsarin mulki ta umarci gwamnatin kasar da karta aiwatar da umarnin shugaba jimmy morales na ta sakeyar ivan velasquez wanda ɗan ƙasar colombia ne jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya yi kokarin binciken zargin biyan wani kuɗi ba bisa ka'ida ba da ake alakantawa da jam'iyyar ta ncf a wani faifan bidiyo da aka saka a yanar intanet jiya lahadi morales ya ce ya kamata a kori velasquez saboda kare muradun mutanen guatemala a karfafa doka da oda da kuma madafin iko duk da soke zanga-zangar da 'yan ra'ayin rikau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan berkeley na jihar california jiya lahadi jiya lahadi ta zama rana ta biyu a jere da ake ta zanga-zanga a san francisco bay ranar asabar masu zanga-zangar mai da martanin sun fito da dama don kalubalantar taron masu ra'ayin riƙau wanda aka yi wa taken taron 'yan kishin ƙasa to amma shi ɗin ma an soke shi magajin garin san francisco ya ayyana nasara kan abin da ya kira ƙungiya mai yada ƙiyayya 'yan sanda a bakali a tsallaken san francisco bay sun kafa shinge a zagayen wani wurin shakatawa inda aka shirya yin daya gangamin jiya lahadi hukumomi sun kuma kafa shingaye eh, na karafuna da 'yan sanda ke kula da su labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to shugabannin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi a najeriya sun ƙara kaimi wajen fafutukar ganin an bai wa kananan hukumomin ikon cin gashin kansu yadda suke korafin cewa tsarin da ake amfani da shi a yanzu shi ke janyo koma baya ga ci gaban yankunansu wani yunkuri na baya bayan nan shine wani tattaki da ɗaruruwan ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Niger suka yi zuwa majalisar dokokin jihar domin neman haɗin kansu dangane da wannan daɗaɗɗiyar bukata tasu daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana Ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya na ci gaba da fafutukar ganin ƙananan hukumomin ƙasar sun samu cikakken 'yanci. Ƙananan hukumomin Najeriya dai sun share shekaru da dama suna fuskantar matsalolin rashin isasshen kuɗaɗen da za su iya gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunansu. a sakamakon asusun haɗaka da ke akwai a tsakaninsu da gwamnatocin jihohin Najeriya. Comrade Abdullahi Aliyu babban jami'i ne a ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya da ke Abuja, wanda ya jagoranci wata tawagar ɗaruruwan ma'aikatan ƙananan hukumomin zuwa Majalisar Dokokin Jihar Niger a ƙarshen mako ga abin da yake cewa. Akan maganin local government autonomy da muke neman majalisu su sa mana hannu kamar yadda muka samu nasarar National Assembly suka fasa wannan bil namu shine muka zo muke bin state by state muna neman alfarma ga su 'yan majalisu su taimake mu su samun hannu azabin sai an je ana roƙo arziki gare su sai za su ne abin ke hannunsu shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar Naija da ke cikin wannan tawaga, Comrade Abdullahi Aliyu, ya ce ba su da wata fargaba idan har aka baiwa ƙananan hukumomin 'yancin cin gashin kansu. alkawarin da suka yi tabbas din ya shiga cikin kundin tsarin mulki idan ta shiga kaga ba mu da wani tsoro a ciki an dade ana fafutukan nan babu wani alamun samun nasara kuna da kwarin gwiwa za a samu nasara kuwa muna da kwarin gwiwa cewar za a samu saboda wannan ainihi gwamnatin mulkin baba buhari mulki ce ta ainihin ta canji ya kuma shigo ya ce ya amince a ba ainihi kana hukumar yancin su to a shige gefen shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin Najeriya honorable gambatan Tanko Kagara ya ce sakarma kananan hukumomin Mara zai sa talakawan karkara su gani a ƙasa. To na tabbata in aka ba da autonomy ɗin nan kowane ciyaman na ƙasar Najeriya ɗin nan za su riƙe kansu ne ba za su je suna wa eh, almabaranci da kuɗin talaka ba. Talakan nan da kake gani yana kallon ka in kai na rashin abin kirki ba ba zai bari ka kwana gidanka ba saboda haka a lokacin nan da za a baka hakkin talaka za ka yi ƙoƙari ka yi gwargwadon inda za ka iya yi. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger wanda kuma shine shugaban kungiyar shugabannin majalisun Arewacin Najeriya su goma sha tara Honorable Ahmed Mara Faguni ya ce za su bi gwamnonin Najeriya domin neman goyon bayan su akan wannan al'amari. Abin da za mu nema shine goyon bayan gwamnonin mu saboda da damar mu dai gaskiya mukan so ne mu samu kyakkyawan tafiya da executive. Za mu neme su mu roƙe su mu zo na as one big family mu duba wannan abin da da rahama mu tabbatar cewa waɗannan mutanen mun ba su abin da suke so to ai kokon barin ma ba su kare bane a ta mu majalisan jihohi mu ma muna cikin wannan halin mu ma muna neman incin gashin kanmu Mustapha Nasiru ba Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. da gaba ba alheri ba ne yanzu karfe uku na dare ne da minti 11 a nan washington dc kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka rayuwar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai mu girmama juna misali da sudan sai in gaya muku sun yi kasassaba sun raba sun zarta shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa ku gane batuna. da su dan sai in gaya muku. Su sun yi kasassafa sun raba sun zarta shiga uku. Kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. Sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. zancen 'yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma ɗaukaka duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka sadin kule mun lura lallai su suna to gaida sayyidi sidi abba sharaf, yanzu kuma ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu sai alwagraba ne daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar maku da shirin to har yanzu muna kan batun yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a ga madina dauda da ci gaba da firar dr obadaya menene kuma kalamin round tripping a harkan kuɗi da eh, ake cewa eh, eh, menene ma'anan wannan kalamin shi kuma wato shi round trip din shi ne wato kaman central bank za ta ba bankuna kuɗi dollars domin su arama masu kasuwa masu sari sai su rubuta cewa wannan abun za a shigo ne da man fetur ko kuma za a shigo da kayan aiki da kayan masana'antu ana ce musu raw materials da equipment da sauransu bayan yan suka karbi kuɗin nan ba abin da za su yi ba shine ba abin da za su yi ba wannan abin da suka ce za su yi ba shi za su yi ba za su koma kasuwan bayan fage kawai a canza wannan dala don an ara musu akan maybe kila ah, dari biyu da hamsin ko kuma dari uku da biyar yadda dari uku da biyar sai su ɗauka su kuma su je bayan kason bayan faɗe su sayar da wannan dala a dari uku da sitan a dari uku da sitan sai su samo riba ɗin kawai su sa a asusu magana ya kare to sai su mayar wa central bank da uwar kuɗi da suka karba eh, haka ne zo ma uwar kuɗi da suka karba amma ba za su yi abin da ya kamata a yi ba ne shine ake ce mashi round tripping to wannan sun cuce jama'a sun cuce gwamnati kuma sun cuce al'umma shine round tripping kuma yana nan yana faruwa a kasar namu abin da ya sa kenan za a kashe dala dala miliyan miliyan ba za a ga abin da an yi da su ba to kenan shi yake shafan kenan yawan daloli da babban bankin najeriya ke fitarwa eh. na taimakawa kasuwan kasuwan sai da eh, musanyen kuɗi amma kuma eh, dalar ba ta sauka ko kuma naira najeriya bai hawa baya hawa yana dinga sauka domin aka ce to don dala dala yana neman yana kara hawa don kowa yana bukatan dala kuma ba wai ana kasuwanci da shi ba kawai ana ana ana sayar da shi a kasuwan bayan fage kawai a samu riba a sa a jihu magana ya kare to ta ya zamu magance wannan al'amari ne yusha'u eh, to ai babban banki yana da inspectors su inspectors din nan da aka sa su to dole a sa musu wa abin da akan ce wai checking the checkers su ma sai an duba su saboda ainihin idan round tripping din idan babban banki aka yi auction eh. aka karbi kuɗi banki suka karbi nasu eh. Eh, su kuma akwai masu karfin jari wanda suke karban kudin su kuma da yawa da eh. sunan kamfanoni to su ma suna yi su kuma bankuna da commercial banks madadin su siyar maka a banki sai ka je ka ce akwai sai su ce babu baka fada category ba sai su kira dan bureau de change in yana da customer sai su bashi to round tripping su kuma inspectors waɗanda ya kamata su su digital na transaction ina kuɗin da aka baka dawa dawa ka sayar ma ka bi ka'idoji abubuwan da aka ce a yi sai a tsallake wannan rahotanni saboda haka a wani yanayi ne da kasan ta shiga ciki saboda mutane sun samu dama a duk inda suke ko da mai sai da gyada fa a Najeriya idan zai kasa gyada sai ya sa marasa kyau a ƙasa masu kyau a sama eh. to irin waɗannan abubuwan ne ya tafi har sama shi yasa eh, developmental economy irin su WW e, Rosto suke ta kiran cewa sai fa an samu attitudinal change eh. canjin ɗabi'u mutane mu fahimta ƙasanmu ne in za ka yadda leda pure water kamar a nan studio ɗin ka gane cewa an fa share kuma kuɗi ne ya share ka ɗauki abinka ka zubar to haka waɗannan abubuwa da ke faruwa a ɓangaren kuɗi wanda abin da ya kawo shi shine wannan digit din duk sanda digit din ya motsa to wani ne fa ya rasa wani ya sama shi sa to idan yana sauka din to zaki ga rayuwar na ƙasa yana gyaruwa in kuma yana yin sama zaki ga rayuwar na ƙasa yana da lalacewa saboda duk zai dawo ne ya koma akan price shi sa babban banki yake da aiki a gabansa na kawo wato price stability price stability din nan ba wai na kwana biyu ko uku ba eh. kuma ba a kan commodity ɗaya ba zai shafi duk abubuwan da ake ne saboda ƙasan tana da girma tana kasuwanci ta shiga yarjejeniyoyi na kasuwanci daban-daban sannan kuma akwai bukatuwan kudade na kasuwanci da ƙasa da ƙasa daban-daban to inda aka samu akasi da fiscal policy da monetary policy wato da ana samun bambance-bambance mai girma mm. misali an kulle boda an ce ba za a shigo da kaza da kaza da kaza da kaza ba to an ba za ka shigo da shi ba to ai ya kamata in kai kai kuma ka fitar sai kuma aka ce ba za ka fitar ba kuma again to sai ka rasa to wanne ne zai taimaki tattalin arzikin wanne ne ba zai taimake shi ba to sai mun dawo an koma an yi amfani da tausayi da hikima kamar yadda dakta ya fara faɗa. To kuma da kuma ƙwararru ma ba ku gano hanyar ba balle irin mu kuma masu ɗaukan labari. To dakta Obadaya a lokacin da kake mataimakin shugaban babban bankin Najeriya. akwai wasu matakai da kuka ɗauka wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin kuwa bisa idan ka yi eh. la'akari da abin da eh. kake gani yanzu a waje to ka san eh, malama wani lokaci mutum ya yi magana zai zama kamar yana yabon kansa ne amma zan ce da gaskiya mun yi iyakacin gwargwado a lokacin har aka samu single digit in ku tuna da ah, alif dubu biyu da 2004 zuwa 2000 har ma 10 an samu single digit har ma inflation ya dawo har single digit ɗin interest rate shi ma ya soka har single digit a lokacin ba kamar yanzu wanda kudin dala yana har kasashe guda kamar ya kai har sun biyar akwai na gwamnati akwai na bankuna akwai na kasuwan bayan fage akwai na zuwan zuwan haji akwai su ɗin daban-daban daban to abin da yana kawo shi round tripping ɗin kenan sai a baki a kaza ni kuma in sake ba malam yusha'u eh, red nashi daban don na waye shi ke kuma in baki naki daban don na waye ki wannan kuma in basu nasu daban to kaga wannan yakan kawo halin cuwa-cuwa da halin danniya da ta sauransu ta wannan lokacin namu ɗin wannan abin bai taso ba domin kudin dala din guda daya ne ko kai dan kasuwa ne ko kai dan gwamnati ne muka integrating rate din ya zama rate guda daya to idan an yi haka yakan kawo transparency kowa zai ga abubuwa dalla-dalla a fili ba wani da za a ce ana yin abun a bayan mutane ko kuma a boye to amma yanzu ya zama na kaman red din yana nan daban-daban idan na waye yake son sa miki red din daban in ce miki karki ga kowa. shi kuma malam yusha'u son zon sa mashi nashi daban in ce mashi shi kaɗai gaya ma kowa to kaga wannan halin yakan kawo yakan kawo damuwa kwarai da gaske to a lokacin namu dai mun yi iyakacin gurgudunmu har ma shi foreign reserves wato asusun kasan wajenmu har ya kai kusan biliyan 60 amma yanzu ko rabi bai kai ba ganin cewa ai kai kwararre ne a wannan bangaren wace shawara zaka ba gwamnati gaskiya muna da aiki kwarai da gaske muna da aiki kwarai da gaske wannan aikin kuma ba karamin aiki ba ne ya kamata gwamnati su tashi tsaye duk wadda suke lura da sha'anin tattalin arziki a san su wane irin mutane ne kuma a san irin aikin da suke yi kuma matakai da za su ɗauka da zai taimaka wa jama'a a cikin gwamnatin apc ɗin sun zauna ne suka ce ai economy din za a dauka a ba wasu su ne in charge of the economy to ban taba ga irin wauta kamar wannan ba in kai shugaban kasa ne kuma kai economy ba shi a hannunka kana da mukami ne ba ka da mukami in ka ce ka ɗauka economy ka danga ka, ka ba wasu su su za su lura da economy ai kai ba sarki bane ka dan bisu ne kawai kana kana kallo saboda haka gwamnatin president muhammadu buhari ya kamata su tashi tsaye su ne su zama in charge of the economy kuma ya ba da oda abin da yake so ya gani a kasan nan abin da ake so ya yi kuma ya sa target duk wanda bai iya ya fulfillin wannan target ba a yi waje da shi a kawo wanda za su yi aiki wanda za su yi aiki da niyya da nazari to wa zai ba target din nan babban bankin najeriya ko dai a'a shugaban shi zai ba su target zai ba kowa da kowa zai ba cbn target na san cewa cbn din da supposed to be independent amma su kin sa akwai rashin tunani wasu sun duba wannan independence din kamar sun zama wasu, wasu gwamnati na kansu ne wannan rashin ganewa ne gwamnati guda ɗaya ce ba gwamnati guda biyu muke da su ba gwamnati guda ɗaya ce to muna da shugaba guda ɗaya ya kamata wannan shugaban ya zauna ya setting target ma ita babban bankin najeriya da ministry of finance da ko duka sauran ministers din target da yake so wanda bai iya fulfilling wannan target ba a canza a sa wanda za su iya aiki to jama'a sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu kama ku karshen wannan firar yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodune da suka shirya mana sauti nisa garba ke cewa da alheri kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burfi suna wajen a nan karamin kuma da wata rayuwar Najeriya da ke zuwa sa ina so yau biyu yau ra'ayina na yau game da alazai ne wanda suka ji kasa mai tsarki da wani Allah dawo da su lafiya kuma addu'ar da suka yi wani Allah sa karɓar ce Allah kuma wanda muke nan Najeriya da bamu da ikon zuwa wani Allah bamu ikon zuwa mu ba mai magana ibrahim burfi shi na odubu ana karamin kuma gamawa da rabancin najeriya na gode biyu a tsakanin mai magana hamidu kalan labo daga nan kalan labo a kumin bidumar ya jihar bisa jamhuriyar niger muryar amurka ku isar da sako wajen gwamnatin niger gaskiya gwamnatin niger talakawa rezon bidumar ya suna da matsala abinci ya kamata a kara kokori a sai da hakin nan haki farashi mara husa farashi mai kyau tun yanzu watan satumba har zuwa janbiyu kar a tsaya a saida shi a kai kowanne dungu kowanne saku a saida a da kudi assalamu alaikum murya amurka daga alhaji manuru dan uwa mai allah na garin jega ina kira ga shugaban ƙasa general muhammadu buhari da mataimakinsa yemi asibanjo don allah su dubi titi daga kwantagura zuwa makera su dubi titi daga makwa zuwa harshen irin wahalar da ake yi ta tashin hankali titi ya kare ga wahalhalun ramu ga karewa don Allah a tausaya mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir baka auren auta 'yan albasa Katsina Taranta nigeria Ina so in miƙa kokina kwamishin 'yan sandan jihar Katsina akan tsere mana bp na karamar hukumar Taranta kuma ku ka ce ɗan sanda abokin kowa kuma wani ɗan sanda mutumin mutane ne karkara da ƙauyuka yana kula yana aikin su ba kama hannu saboda haka mu dai gaskiya a karamar kuma sanarci ba mu ji daɗin cire mana dpo mu ba kasun muhammad salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana yusuf da zika mai laida gwalalo a jihar bauchi suna kira ga alhazanmu na bana wanda Allah ya ba su ikon sauƙi farari a ƙasa mai tsarki don Allah ya kai su lafiya lokacin addu'a a yi wa ƙasar nan addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da taruwar arziki. Yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice a kasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ruwa kamar da bakin kwarya na nan tafe sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hurricane Harvey wadda ta addabi yankunan gabar teku. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin Afghanistan jiya Lahadi ya halaka mutane akalla sha uku banda waɗanda suka samu rauni. harin wanda aka kai a gundumar nawa da ke lardin helman an auna shi ne kan wata tawagar soji a cewar wasu jami'an yankin a kasar waɗanda abin ya rutsa da su sojojin afghanistan ne da wasu 'yan sanda sojojin labanan sun ce sun samu gawarwaki na waɗanda suke kyautata zaton na wasu sojoji ne da 'yan isis suka kama shekaru uku da suka gabata a kusa da kan iyakar siriya wata kotu a ƙasar guatemala ta dakatar da umarnin shugaban wannan ƙasa ta yankin tsakiyar nahiyar amurka na kurar shugaban wata hukumar majalisar ɗinkin duniya ta yaƙi da cin hanci da rashawa wadda ke binciken yadda kwamitin yaƙin neman zaɓensa ke samun kuɗaɗen gudanarwa kotun kundin tsarin mulki ta umarci gwamnatin ƙasar da kar ta aiwatar da umarnin shugaba jimmy morales na tasa ƙeyar yabon velazquez wanda ɗan ƙasar wato colombia ne masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin ma'ana hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato kuke na agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin wato sabbin rahotanni kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da cewa hero da ne da kuma malama zainab abdulrahman muhammad dalu ke cewa a hutun karshen wato a huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc